bismillahi rahman rahim wassalatu wassalamu muhammadin wa ala alihi yau shida ga tara wato na watan ramadana kenan na shekara دا ya daidai da 22 ga watan biyar na shekarar 2018 wannan shine ta'alikin mu na hudu a wannan shekara muna magana ne akan ɗaukar fansa da aljani yakan yi ya hana yarinya aure ko ya ɗauki fansa fansa daga uwarta ko ya ɗauki fansa ko ramuwar gayya ga ubanta yau kashi na uku na irin wannan nau'in ɗaukar fansa na aljani wanda yake hana yarinya aure saboda haka shine na uku amma na yau ɗaukar fansa ne daga ita yarinyar kanta aljani yakan ɗauki fansa ko ramuwar ganya daga budurwa ne wai don saboda ya hana ta abubuwa masu amfani a rayuwarta gabaki daya abin da ya shafi ilimi abin da ya shafi lafiya abin da ya shafi aure sai aljani ya ce ai sam ba za ta yi ilimi ba don saboda ta taka ni akan hanyar ta zuwa makaranta ko dai ta islamiyya ko ta zamani ko kuma ya cutar da ita wai don saboda addininta ko don saboda yawan karatunta ko kuma kamar yadda muka ambata kenan jiya saboda mai yawan karatu ko kuma idan ya kasance ka cutar da su wai a makarantarsu su aitin da ike ta zo ne saboda neman ilimi kuma ta cutar da shi to ko ilimin ba za ta yi shi ba zai amfani da dukkan abin da zai iya don ya hana ta ta zama mai ilimi waɗansu kuma aljanun sukan yi ƙari da hana ta ma aure saboda su ɗauki fansa gare ta wani aljanin yana cewa ta cutar da shi lokacin da aka aike ta ko sayo wani abu ko wata bukata goshin magariba waɗansu kuma suke ai da daddare ne ta fito wato ta taho ko ta taho ɗiban ruwa ko wani abu za mu gane cewar wannan daidai da hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da magariba a tsare yara kada su fito su zauna guri ɗaya a daidai wannan lokacin shine su kuma shekanu suke baje kolinsu a sannan 'ya'yansu suke fitowa a wannan lokacin kuma suke cin abinci amma bayan awa ɗaya sai a dawo da yara su ci gaba da harkokinsu babu mamaki idan an ce aljini ya cutar da yarinya har ya ɗauki alwashin ba za ta yi aure ba ko ba za ta yi ilimi ba don saboda ta taka shi goshin magarba wannan ya yi daidai da abin da annabi sallahu alaihi wasallama dama ya faɗa kuma ya tsoratar wani kuma ce ta cutar da shi ne lokacin ɗiban ruwa ko dai a rafi ko dai a kogi ko a rijiya ko a famfo kamar yadda muka faɗi na ma a karatun baya ko kuma ta zuba musu shara a ka ko kuma ta zuba musu ruwan zafi ko ta yi musu fitsari a ka ko ta jefa musu always ko kuma akwai wanda suke so ta taƙi aurensa su kuma suna sansa ko kuma iyayen sun yarda da ta auri wanda suke so su aljanu galibi zaka ji idan sun yi magana sun ce mu ƙawayenta ne mu ƙaunarta muke so sukan saka yarinya a riga ganin kamar ruwan ido take duk wanda aka ce ana so sai su ce su kuma ba sa son sa duk wanda ya zo da gaske yake yi sai su nuna su kuma ba sa son sa yarinya sai ka nuna ba ta so to su ne ba sa so in kuma har aka zo aka ce lalle lalle sai an yi auren da shi to su kuma za su ɗauki alwashi ba za a yi ba lalle sai sun ɓatawa mutanen gidan da yarinyar da iyayenta rai shi ne zago yawancin yarinya tana rashin kunya irin wannan irin halayen da ba a san santa da shi ba ke wani lokacin kuma ba wai kyakkyawan halin yarinyar ne shi zai sa su ɗauki fansa ba wato tana cutar da su da kyawun halin a'a idan ta zama mai mummunan hali har yanzu ba mai kyakkyawar tarbiyya ba ko ta taso daga wani babban gida amma ba ta da tarbiyya kamar yadda muke gani a irin fina-finai na hausa da ake nunawa in ba tana ba akwai wata yarinya yar wato bosho ce ita babban mai kuɗi ne to sai ya kasance ta tashi da shagwaba ta tashi cikin jin daɗi to a irin wannan ne wata tsohuwa ta zo bara gurinta amma ta hankiɗe ta bata ba ta sadaka ba wanda a ƙarshe ashe wannan tsohuwa aljana ce saboda haka ita kuma ta ɗauki fansa ta ɗauki alwashin ita kuma ba za ta yi aure ba a duniya wanda a ƙarshe dai wannan tsohuwa sai da ta canza wannan kyakkyawar budurwa 'yar masu kuɗi ta mayar ta wani ƙaton gardi wani dunkulalle na burus wanda babu shakka ko shi ɗin ne ya ga budurwa mai wannan siffar ƙwarai gabansa zai faɗi kuma zai ja da baya wanda a ƙarshen ƙarshe dai har sai da tukunna ita wannan yarinya ta tuba wannan aljana ta yafe mata sannan ne kuma bayan ta haihu ne ma kuma sai ga shi kamanninta sun koma irin yadda yake a da amma a daɗin din hatta ubanta ma da iyayen da sauransu duk gudunta suka yi ta wannan yana faruwa a aikace wannan ne maganar da nake a kai yau irin wannan ko kuma ya kasance shi aljanin shi ne yake santa ita kuma tana ƙinsa yakan nuna haka a bacci ita kuma ta kore shi ko saboda yawan karatunta ko saboda yawan addu'o'i ko ta yi masa duka ko ta kona shi to sai ji hauyi ce to shi kenan shi kuma ba za ta aure dan adam din ba sai ya hana ta aure mutane su yi ta mamaki kamar yadda suka yi ta mamakin waccan su yi ta mamaki yadda yarinyar nan take da kyau yadda iyayenta suke yadda tarbiyyata amma har yanzu bata samu wanda zai aure ta ba ga ta da kamewa ga ta da addini yiwa ya hana ta saboda ya hana ta ma irin wato hidima ta addini take ya hana ta sallah ya hana ta addu'o ya hana ta azkar don me wai don saboda ya samu saukin cutar da ita irin yadda ike so ta hanyoyi iri iri ai in ta addu'a ai in ta yin azkaru ta karatun qur'ani ta ibada shi nan kofofin ta gaba ɗaya a buɗe suke shi a gurinsa ko kuma idan ba zai iya ba sai ya turo wani ɗan adam ya zo ya riƙa neman ta don ya shashantar da sauran manema irin yadda shi wannan aljanin zai sarrafa ta yadda yake so ta hanyar hana ta aure kai wani aljanin ma fa sihir cewa wani manemi zai yi ya jarabce mata ita ma ta jarabce masa amma ba auren ta zai fa sai ta zama shekara da shekaru ya ce bai gama makaranta ba ya ce bai gama gini ba ya ce uwarsa ba ta yadda ba ya ce ubansa kuma ba su rabu ba ya kasance shi yake zuwa gurinta kawai ba wanda yake zuwa ya kasance kuma ta masa soyayya soyayyar gaske ko kuma a'a ta so shi dole tun da ba wani shi kuma ba da gaske yake ba kuma ba aurenta zai ba sai ta jiransa shekara da shekaru kullun ya ce kaza kullun ya ce kaza kullun ya ce kaza ko kuma shi kansa aljanu yana iya rikidewa ya zama kamar mutum a inda zai rika zuwa din ya ma kuma saka ta tana fada da dukkan saurayin da ya zo akwai da yawa daga cikin aljanun wanda suke daukar fansa ga mace wai dan saboda kyanta saboda ka sai toshe mata manema ko kuma wannan kyan da take ji da shi ya bata shi ta koma mummuna kamar in yadda uban dawaki shahara da haka shine sarkin kutaren aljanun duniya gaba daya lakabin sa kenan uban dawaki to da yarinyar kyakkyawa an ba zato ba tsammani a ga irin barnan mugun nan kuraje Ya inda za a gani to iya nan ne kurajen za su fito da fuska da hannaye da kafo amma sauran jiki babu ita ba abin da idan an zo neman ta ta buɗe mutane jikin ka ce kar ku gani fa cewa kurajen nan fa ga inda suke kai ku dubi jiki ba za ta iya ba saboda haka inda ta tafi ana kyamata kuraje in sun warken ma dai ko su baki za su to akwai aljanun da suke yin wannan idan sun ga mace kyakkyawa ce wato sukan ji haushi wannan shine ake cewa hasada galibi aljanu mayu sun fi irin wannan duk lokacin da maye ya ga yarinya kyakkyawa ko ta fi yawan addini Yi mamakin wannan amma bai shi mata albarka ba to haka za ta balbalce ga kisar makahon nan wanda ya ji fitsari cu hakan nan sai ya mummunar addu'a ga mai yin wannan fitsari aka ce ai yarka ce ina ai na gama kama sai dai ɗaukar tafa aka kamar irin yadda akwai mayu a cikin mutane to haka akwai mayu a cikin aljannu har akwai budurwa da ta kasance a kofar ɗakin ummu salama yadda Allah tabbata a gare ta manzo sallallahu alaihi wasallama ya ganta yake kun ga wannan yarinyar akwai aljinun mayu a jikinta ku yi kokari ku yi mata rukiya an nake cewa to ya waje ga iyaye lallai duk inda suka kai da kuɗi ko da mulki su kokari su tarbiyyantar da 'ya'yansu irin yadda za su rika ganin girman kowa da kowa in ba haka ba abin da ya shafi wannan yarinya ta burusko to haka nan zai shafi kai ma 'yarka ya kasance ba mai santa su sa mata bakin jini su canza kamanninta kuma a ɗauki matakai sosai lokacin da 'ya'ya mata suke fita kai har ma maza kuma lalle su yi taka tsantse a fitar tasu kuma su koya musu irin addu'o'i da ake yi na fita daga gida musamman kamar bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billahi al azim wanda yayi wannan sanda zai fita sai shedanu su ce bamu ga ta zama ba sai ɗaya cewa ɗaya yaya zamu yi da mutumin da ya kasance mala'iku sun zo suna kare shi da kuma irin ladduba na fita yana nan a cikin littattafai na fiqihu kuma su san yadda za su rika yin mu'amala da waɗanda suka gamu da su maza ne ko mata waɗansu aljanu ne waɗansu bayan aljanna mayu ne waɗansu mutanen mayu ne dukkan fa misalin da na kawo anan ya zo min ko na ce ɗaruruwansa ko dubunnansa sun zo saboda haka ɗaukar fansa ta aljani wai ya hana yarinya aure ya bambanta daga wannan zuwa wannan aljin da suke ɗaukar fansa daga yarinya kai tsaye su suka fi yawa wanda yake bin su a yawa shine aljin da suke ɗaukar fansa daga wajen uwa don hana yatta aure aljin da suke ɗaukar fansa don hana ya aure su ɗauki fansa daga ubanta wannan shi ya fi ƙanƙanta kowane irin da nau'i na aljani ko na mutane waɗanda sukan ɗauki fansa don hana yarinya aure insha Allah za mu ci gaba da kawo su a cikin karatuttuka na gaba a wajen Allah dai muke neman muwafaka kuma wannan babu wanda ya taɓa faɗar wannan a duniya ya kawo irin wannan tsatsarawar kuma ya tanar da hanyar warware su a iya sani na muna fata Allah ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan addinin musulunci ya fahimtar da mu Allah subhanahu wata'ala da irin ikonsa da irin ƙudurarsa da irin dilalarsa ta cewa shi shi kaɗai daidai ne a kowane lokaci game da kowane irin abu ko a kan kanmu Allah muna roƙon wannan gare ka rabbana amanna bima anzalta wattaba ana rasula haka tumna ma a shahidi sallallahu sallama ala na muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillah alhamdulillah